Matiyu Sura goma sha shida Farisiyawa da Sadukiyawa suka zo wurin Yesu domin su gwada shi, suka roke shi ya nuna musu wata babbar alamar da za ta bayyana ikonsa, ya amsa musu ya ce, Idan yamma ta yi, kuka ga sama ta yi ja, sai ku ce, Yauwa, gari zai kyau gobe. Da safe kuma idan kuka ga sama ta yi ja, ta ɓata fuska. sai ku ce, Yau kam za a yi ruwan sama, kuna iya gane yanayin sararin sama, amma ba ku iya gane alamun wannan zamani ba, mutanen zamanin nan marasa aminci ga Allah ne, mugaye ne kuma, suna so su ga alama, amma ba za a nuna musu wata alama ba, sai dai alamar Yona. Sai ya bar su ya tafi. Da almajiran suka kai wancan gefe. ashe, sun manta ba su kawo burodi ba, sai Yesu ya ce musu, Ku kula fa, kuma ku yi hankali da yistin farisawa da sadukiyawa. Sai suka fara magana da junansu suna cewa, Ko saboda ba mu kawo burodi ba ne? Da Yesu ya ga haka, sai ya ce, Ku masu ƙaramar ban gaskiya. don me kuke cewa ba ku da burodi? har yanzu ba ku gane ba ne, kun manta yadda na ciyar da mutane dubu biyar da burodi biyar, kuma kwanduna nawa kuka tara, ko kuma lokacin da na ciyar da mutum dubu hudu da burodi bakwai, kwanduna nawa kuka tara, yaya kuka ƙasa ganewa cewa, ba burodi nake magana a kai ba, na ce ku yi hankali da yi istin farisawa da sadukiyawa. Sa'an nan ne. almajiran suka gane cewa ba yana ce musu su yi hankali da yistin da ake sa a cikin burodi ba ne, amma yana nufin su yi hankali da koyarwar farisiyawa da sadukiyawa ne. To, da Yesu ya zo yankin Kaisariya, Filibi, sai ya tambayi almajiransa ya ce, Wa mutane suke cewa ɗan mutum yake? Sai suka ce, waɗansu suna cewa Yohana mai baptisma, waɗansu kuma Iliya, waɗansu kuma Irimiya, ko kuma ɗaya daga cikin annabawa. Ya ce musu, Amma kufa, wane ne ni a ganinku? Sai simon Bitrus ya amsa ya ce, Kai ne almasihu, ɗan Allah mai rai. Sai Yesu ya amsa masa ya ce, Kai mai albarka ne simon ɗan Yona. gama ba mutum nama da jini ba ne ya bayana maka wannan, sai dai Ubana wanda yake cikin sama. Ina kuma gaya maka, kai Bitrus ne, a kan wannan dutse kuma zan gina jama'a ta, ta masu bi, wadda iko mutuwa ma ba shi da iko a kanta. Zan baka mabuɗin mulkin sama, kuma abin da aka ɗaure a duniya zai zama a ɗaure a sama, dukan abin da aka kwance a duniya. zai zama a kunce a sama. Sai ya ja wa almajiransa kunne sosai, kada su gaya wa kowa cewa shi ne almasihu. Tun daga wannan lokaci, Yesu ya fara nuna wa almajiransa cewa dole ne ya je Urshalima, ya sha wuya iri-iri a hannun dattawa da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa, a kuma kashe shi a rana ta uku kuma a tashe shi. Sai Bitrus ya ja shi gefe ɗaya ya fara tsawata masa yana cewa, Allah ya sauwake Ubangiji, wannan ba zai taɓa faruwa da kai ba. Amma Yesu ya juya ya ce masa, Ka rabu da ni, kai shaidan, kai mai sa tuntube ne a gare ni, gama kana tunani kamar mutum ne, ba kamar Allah ba. Sai Yesu ya ce wa almajiransa, duk mai so ya bi ni, sai ya ki kansa, ya ɗauki giciyansa ya bi ni, gama duk wanda yake so ya ceci ransa zai rasa shi, amma duk wanda ya rasa ransa saboda ni zai same shi. Wani amfani ne mutum zai samu idan ya sami duniya duka a bakin ransa, ko kuwa mai mutum zai iya bayar a maimakon ransa, ɗan mutum dai zai zo da mala'ikunsa cikin ɗaukakar ubansa, sa'an nan ne zai biya kowane mutum bisa ga aikinsa. Akika ina gaya muku, akwai waɗansu a saye a nan da ba za su mutu ba, har sai sun ga zuwan ɗan mutum cikin mulkinsa.